This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 641 da kuma 24. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da yammacin yau da fatar an wuni lafiya grace alheri abdu daga birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin jan rigamar shirin na wannan lokaci Yau kwamitin babban taron ƙasa a Najeriya miƙa rahotonsa ga shugaban Najeriya Goodluck Jonathan bayan kwamitin ya shafe watanni biyar yana zama. To abin da za mu so mu ji daga gare ku kenan yau idan muka buɗe layuka ta yaya kuke gani rahoton kwamitin zai taimaka wajen shawo kan matsaloli da suka addabi ƙasar. Kamar kullum lambobin da za a kira su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas. ko kuma biyu biyar ɗaya kafin nan ga halin da duniya ta wuni. To barkan ku da wuni. duka Amurkawa nan guda biyu da aka kwantar da su a asibiti bayan da suka kamu da cutar Ebola sun warke sarai sun ma bar asibitin da ke birnin Atlanta da ke na Amurka. yau ne bruce ribner shugaban babbar asibitin jami'ar emory da ke can atlanta yake gawa taron manema labarai cewa ɗaya daga cikin mutanen biyu wanda shi ma dai kansa likita ne da ya kamu da wannan cutar dr kent brantley ya warke sarai kuma ba ma sauran bushi bushin cutar a cikin jikin shi tun ma kamar kwanaki biyu da suka gabata brantley wanda shi da ɗaya ba amurkiya nancy right ball suka kamu da cutar a liberia ya gode wa allah da ya ce ya bar shi da rayuwar shi today is a miraculous day Brazil ya ce wannan rana ta yau rana ce mai ban al'ajabi ina matuƙar farin ciki na kasancewa a raye lafiya ta kalau kuma gani na sake haɗewa da iyalina. ita dai nancy ball ita tun shekaran jiya ma talata aka sallame ta daga asibiti amma ta nemi a bar magana sallamar tata a cikin asiri amurkayan biyu daidai sun kamu da cutar ne a ƙasar liberia inda suke aikin likitanci liberia tana ɗaya daga cikin ƙasashen afirka ta yamma da cutar ta aukawa gadan-gadan kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ce duka-duka mutane 350 cutar ebola ta kashe a ƙasashen afirka ta yamma ɗin 576 daga cikinsu da a liberia suka mutu to har yanzu kuma a can liberia dan har ila yau an ce abubuwa sun fara lafawa a unguwar west point ta birnin monrovia babban birnin wannan kasa inda 'yan sanda suka dauki ba daɗi da wasu mazauna wannan unguwa ɗin wanda suka nemi auka wani wuri da aka keɓance shi domin hana bazuwar wannan cutar ta ebola rahotanni sun ce akalla mutane hudu aka jiwa rauni a tashin hankalin da ya goce jiya lokacin da mutane masu zanga-zanga da ke ta jefe-jefe da duwatsu suka taru a gurin suna nuna jin haushinsu da rufe wadda aka yi wa hanyoyin shiga da kuma fita daga wannan unguwar yanzu haka ma dai an kafa dokar ta ɓaci baki ɗaya akan ƙasar ta liberia domin hana watsuwar wannan cuta To muna baku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. ta dai jami'an ƙasar Ukraine sun ce dogarawansu na can kan iyaka sun fara leƙawa cikin motocin nan na ƙasar Rasha da suka share kwanaki tsaye suna jana a duba su bayan da aka ce sun zo ɗauke da kayan agaji suna neman izinin shiga cikin Ukraine ɗin amma hukumomi suka hana su. hukumar dogarawan kan iyaka ta ukraine ta ce sun fara duba abin da ke cikin motar farko daga cikin motoci kamar mai tan da suka zo suna son shiga cikin ukraine din dama an tsaye da motocin ne domin a gudanar da nau'ukan bincike iri-iri a kansu ciki har da wanda kungiyar ba da agaje ta red cross ta ce tana son ta yi ta wani gefen kuma a jiya kakakin mayakan ƙasa ta ukraine wato andriy lashanku ya ba da sanarwar cewa sun sake kwace birnin ilyovsk bayan da wani ƙazamin fada da suka goza da mayakan masu aƙidar rasha da suka gama garin ya wakana wanda aka ce shi garin yana da muhimmanci matuƙa saboda tashoshin jiragen ƙasa da kuma manyan hanyoyin da suka ratsa cikin shi titunan birnin ferguson na jihar missouri da ke sashen tsakiyar amurka sun fara samun kwanciyar hankali bayan da aka share kwanaki goma sha ɗaya ana ta fama da masifar tashin hankali a sanadin harbin da wani dan sanda bature ya yi wani matashi bakar fata wanda aka ce baya dauke da komai musamman kamar makamai a hannunsa lokacin da aka harbe shi 'yan sanda sun ce mutane shida kawai aka kama a yan rigima da ta faru jiya da dare wanda wannan ya sha bamban da abin da ya faru shekaran jiya lokacin da aka mutane sun kai arba'in labaran duniya kenan kuka saurara To kafin mu bude layuka domin jin ra'ayoyin ku dangane da yadda kuke gani rahoton da taron ƙasa ya mika wa shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya zai taimaka wajen shawo kan manyan matsaloli da suka addabi ƙasar. Bari mai shimfiɗa da wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elka ya haɗa mana bayan mika rahoton. and declare the 2014 National Conference closed for the glory of Almighty God. shugaba jonathan ke amsar kundaye uku masu fiye da shafi dubu na taron kasa da aka kammala bayan zaman tsawon wata biyar jonathan ya yi habaici ga waɗanda ya ce sun yi zaton wargajewar najeriya a bikin cikarta shekaru ɗari da haɗe kudu da arewa inda a yanzu ya ce sai su zaɓi wata ƙasar hakanan shugaban ya ce taron ya yi nasara kuma bayan tunanin waɗanda suke gani akwai wata ɓoyayyar manufa ko ma aikin baban giwa ne wakili a taron adamu maina waziri ya ce ko banza sun yi sabbin abokai don a gaskiya kowanne mu babba da yaro namiji da mace dan arewa dan kudu musulmi kirista da ya zo wannan taron ya zo taron nan a firgice don irin abubuwa faɗi je ka kawo da yake faru a cikin ƙasan kafin a yi taron to amma da muka zo muka haɗu aka zage juna aka yi jan ido aka ta da jijiyan wuya zaman lafiya dai shine kowa ya amince da dan uwan shi kuma wannan taro ba za ta zama a sanadiyan ƙara bata shugabanci ko kuma zamantakewa a wannan ƙasa so ta wannan taron ya yi babban nasara mun yi abokantaka mun yi abokai wanda zuwa gaba yadda muke kallon juna da wani abu a kunshi a zuciyarmu ya sassauta ya ragu haka 'yan kudu haka 'yan arewa haka kirista haka musulmi yadda wannan taron ba za ka zo ka ce ka raba mu ba a ɗakin taron mu 494 to ba za ka ce ka raba najeriya mutum miliyan 170 a ni a matsayina na tsohon ministan 'yan sanda na amince da akwai bukata a bar jihohi su yi 'yan sanda shugaban kungiyar ƙananan hukumomi comrade ibrahim khalil wanda ya nuna bacin rai ga shawarar rage karfin kananan hukumomi kazalika ya ce batun jin ra'ayin jama'a kan amincewa da kudurorin taron ya saba wa doka a yanzu da ya za a yi abin da baya cikin doka kamar shi kansa wannan taron namu ne da aka yi mun yi shi ne karkashin ikon ainihin ofis ɗin shugaban kasa kuma shi yasa yau da aka tashi ba da rahoton taron nan shugaban kasa aka mikawa kaga hakkin shugaban kasa ne ya duba rahoton nan da idan basira basira irin ta shugabanci abin da zai iya yi a kansa ya aiwatar in ya gamsu daidai da hankalinsa irin na shugaba ya aiwatar da shi wanda yake bukatar sai an kai majalisa an yi doka ya tura musu in har ya gamsu da wannan abin. An yi irin waɗannan taruka zamanin marigayi bacha da zamanin Obasanjo sai dai tamkar duk bayanan na rubewa ne kan takardu. Nasiru da ma'ilhika ya murar Amurka daga Abuja. Duniya ƙasa ne ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya Faɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da hausa da yarba da ibo a nigeria nigeria kasa daya uwa daya uba daya Najeriya, uwa Najeriya, a Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. kada yayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla kamar yadda muka faɗa yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne game da wannan rahoto na taron ƙasa da aka miƙa wa shugaba Goodluck Jonathan har kai tsaye muna tare da wani daga Kaduna. Kaduna barka da warhaka. Wa alaikum salam. To, barka. To, ni a gaskiya wannan taro ba mu zaci haka ba dama muna gani kila ko wata boyayya to amma tun da da yadda abin ya kasance Allah ya sa shi ne mafi alheri ga 'yan Najeriya. Sai dai kuma tun da ya shiga hannun shugaban kasa kar su je kuma su cancanza wasu abubuwa wanda ba shi ne aka tattauna a cikin taron. Na gode, a tashi lafiya. To, mu ma mun gode, to bari mu nufi Sokoto. Na gode. Sokoto eh. kana tare da mu? Eh. Sokoto to wane ne nawa Sokoto? Wa alaikum salam. Muhammadu kan Sokoto. To, Malam Muhammadu barka da warhaka, an wani lafiya? Ta ah, lafiya lau, game da wannan ta. Eh. To, aiko Malam Muhammadu layin naka ya tsinke to sai dai a ci gaba da kokartawa. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington yana cewa karfe biyar saura kusan minti um, goma sha tara to bari mu tafi adamawa adamawa hello hello adamawa eh, eh ni ma ina jin ka wane ne a adamawa eh kefa Aha, to Malam Kefas barka da warhaka. To kai me kake gani game da mika wannan rahoto? Ya kake gani za a yi amfani da rahoton nan wajen shawo kan matsaloli da suka addaba kasar? Adamawa ya tsinke ko? Kana tare da mu Malam Kefas? To Malam Kefas dai to sai a ci gaba da kokatawa to bari mu tafi Plateau. Plato ma bisa ga dukan alamu layin nashi ya tsinke. Plato kai ma layin naka ya tsinke to a ci gaba da kokanta waɗansu lokuta dai mukan samu matsalolin layi irin haka to amma dai kar a karaya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kamar yadda muka ce dai bisa ga dukkan alamu yau muna samun matsalolin layuka dama abin da muka so mu ji ra'ayoyinka akai shine wannan rahoto da wato kwamitin taron kasa ya miƙa ga shugaba goodluck jonathan yau to abin da muke so mu ji daga gare ku shine an dai kammala wannan taro bayan watanni biyar da zama waɗanda jama'a suka yi ɗari-ɗarin cewa a watakila akwai wata manakasa da gwamnatin tarayya take niyan akwai wata manufa dai da gwamnati take neman cimma da wannan taron to dai sai bisa ga dukkan alamu ba haka ta kasance ba to bari mu tafi Bauchi wani ya samu sa'a samun layi daga Bauchi eh, wannan taro wannan taro ko da aka yi ba komai ba taron komai aka yi taron shan shayi ne kawai suka yi to kamar sai ka nisanci rediyo Bauchi wane ne muke ke magana a Bauchi Bauchi to Bauchi layin naka ya tsinke to bari mu koma Nasarawa ah, a nasarawa to kuma layin naku ya tsinke to mala aliyu kaji dai yau dai <laughs> ni ina tsarin <laughs> um, grace kin san a wannan babban taro an tabo abubuwa da yawa eh. an yi maganar karin jihohi an yi maganar harkar tsaro an yi maganar harkar fasalin kasa kuma kin san an daɗe ana son a yi wannan taro da ana jin tsoron a kira taron na a zo a zauna don ba a san yadda zai kasance ba eh. a lokacin da ake neman a yi shi ana magana wai a zo a raba ƙasa ne ko kada a raba sa mm. to saboda haka mutanen da za su kira watakila in sun samu sukunin sauraron abin da aka yi sa ya taɓa ɗaya daga cikin magana. Eh, wato kwara kwara kwara da fatan kana sauraron mu. Yawa eh, to ina taka gudunmawa ga wannan shirin yau. wani wa wannan taron kawai sun yi shi ne na kyankyayi ne kawai ba zai tsarkake ni ba. Esa eh, bisa ga dalilin. Ai taruka Najeriya ba za su kuma alƙulmi kawai kyankyayi ne ya To da yake an riga an gudanar da wannan taron an kuma mika rahoto mecece shawararka domin ganin cewa taron bai kasance na shan shayi kamar waɗanda aka yi tarukan da aka gudanar a lokutan baya ba. to yana fatan wannan taron da za a yi jihohi da wannan a fi aiki da hoton da an mika musu. To kamar dai layin naka yana yana cicijewa. To Kaduna to bari mu nufi Kaduna. Kaduna kana ta barka ka dai wane ne nawa Kaduna? sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa garo kai kuma yau ga ina gudunmuwarka ga shirin to alhamdulillahi gaskiya al'amari ni abubuwan da nake duba dangane da irin al'amarin da ke faruwa a kasar mu najeriya hmm. al'amari ne wanda yake ya kamata gaskiya a ce an san yadda za a yi kuma dole talakawa su koma su gaba da Allah a koma ga a koma ga Allah hmm. da irin wannan abubuwan da suke faruwa babu abin da zai kari mana karshen su illa kowa ya tashi a koma ga Allah a ci gaba da addu'a shine kawai to mun gode bari mu nufi ogun ogun wane ne bisa layi a ogun Ya to menene ra'ayinka game da wannan rahoto da aka mika Ina magana da ake na maganan wani tsawo ko wani abin da cikin gane kin san kin san Allah ce eh ba ta ba wani abin da za a yi abin ba ta kai ba ta yi ba sau uku ba mm. kusan su dai a zo don a kashe kuɗi a cikin lakafa ko muna roƙon Allah ba mu shugaban ne gari wannan shine ita san abin da zan yi ba da gudunmuwa yawa to mun gode mun gode da dai layin naka dai bai kyau sosai ba dai amma dai babu samsam ya to to bari mu nufi yola Yola kana tare da mu? Eh, sunana Ibn Ibrahim. To, Ibn Ibrahim barka da warhaka. Yawwa, a gaskiya fi sabilillah ni mu babba mai darasu ba, duka ba su da gaskiya, kawai yawa ana taro, sai taro taro ya gari a kudin shara. Mm. Shi ne kawai muke tsaro, amma ba ta haka ba kan abin sai da addu'a. To wato ka. Ba su da kirki, a tara taro a yi taro a kashe kudin jama'a, a kashe kudin jama'a zuwa kasa yi komai. ta ku tattara to ina shawara me kake ya kake gani za a to bari mu nufi da gaskiya to to mun gode to bari mu nufi iko wane ne a Legas. ba oh, to ushishi ushishi eh. to to bismillah Balani ne mawance wura daga shi a jihar Niger ta taron Najeriya. To, to madalla. A gaskiya zan bayyana ra'ayina game da taron kasa da aka kammala. Eh. Taron kasa da aka kammala wallahi wallahi zai da wani amfani ga sanakan Najeriya. To, eh, ina jin ka, yi bayani. Mace taron kasa to zai da amfani ga sanakan Najeriya saboda ina amfani mun da muke da shi da majalisar da da majalisar wakilai da muke da su ko ba haka ba suna na abuja sana ta wani kwamiti ne da gyara tsarin mulki ta kan a gaskiya an ce su talaka najeriya an ce cikin talaka najeriya fata ma talaka najeriya su ne. yawa to to mun gode to har yanzu dai muna lega kana tare da mu? eh yana tare da ku to wane ne kuma daga ina kake bugo waya? Kina magana da Alhaji Babawo direba kwatan kwaro. Daga ina? Daga Niger State. A to daga Niger ne? Eh. Yawa to bismillah. To wannan taron kasa dama wani magajin ya taɓa cewa arewa ba da ci mu da taron ba su mu komi ba na arewa ba abin da suka yi dama su sun zuwa ne sun sun shi kuma dama irin su ne ba abin da zai yi. wato mun gode daga naja kuma muna tsaman kuma daga najan nan dai za mu ja birki yau gobe ma rana ce kamar yadda muka saba idan allah ubangiji ya nuna mana za mu ba ku wannan damar domin ci gaba da bayyana ra'ayoyinku to kafin mu ci gaba ga wannan matashiyar Kana so ka kare kanka daga kamuwa da cutar Ebola? Ka kula. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman gargashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To madalla yanzu kuma sai shirin ga masu bin harkokin wasannin najeriya sun san cewa hukumar kwallon kafan kasar ta shiga rudu domin ko kwanan ne hukumar ta kori shugabanta alhaji aminu mai gari ta naɗa mataimakinsa mr mike kome da riƙe rakamin mulkin hukumar haka kuma ta samar da kwamitin zaɓe domin zaɓen sabbin shugabannin hukumar wanda mutane 25 ne suka nuna sha'awarsu na tsayawa takara duk da cewa an hana wasu tsayawa hatta tsohon shugaban da aka kora aminu mai gari shi ma ya sayi takardar tsayawa takaran amma sai dai bai cike ya mayar ba kwamitin zaben ba sai kwaran kuma aka gaga aminu mai gari ya koma bakin aikinsa wato ba ta hanyar zaben ba ba shakka wannan ya haifar da cece kuce a harkokin wasannin kwallon kafa na kasar wannan ya sa kwanaki biyu da komawarsa a wannan ofis da aka kore shi da farko kwaram sai gobara tashi a wannan ginin hukumar kwallon kafa ta kasa wannan ya sa jama'ar kasa ke cewa wannan gobarar ba ta rasa nasaba da rikicin da hukumar ta samu kanta ciki abubakar sadiq muyoyo shine shugaban kungiyar marubuta labarin wasannin na jihohin arewa maso gabas ga kuma abin da yake cewa game da wannan rikicin kacokan na laifin wayana abubuwa duk wannan da faruwa da gwamnatin tarayya wannan doka ce ta cewa duk abin da zai faru tun da an demokratiyantar da ainihin eh, kungiyar kwallon kafa ta kowace kasa cewa gwamnati ba ta da hannu gwamnati ba ta da baki gwamnati kada ta yi katsalandan dangane da hakokinta da sai mu da sai yi ce gwamnatin tarayya sai yi shuru ba zan ce komai ba dangane da wannan abu ko da sauran shekara ɗaya ne har zai wuce sai kawai a tashi cikin fushi a manta da duk eh, kokari da da Aminu mai gari ya yi ko kuma nasa ta yi wa eh, hukuma lokacin da muka ci kwallon Afirka me yasa ba ce an kore shi ba ko lokacin da muka yaran kasar da shekara shirin suka ɗauko kofin duniya me yasa ba ce an kore shi muka yi ta tsalle muna rawan banjo cewa mun yi nasara mun yi nasara mun yi murna saboda haka da dala dangane da wannan abu ya kamata gwamnatin tarayya da duk wasu gwamnatoci ma ko da na don haka za ka je ka tare da jihohi ma suna kasa landan dangane da harkokin kwallon su cire bakin su sun za su yi abin masu yi shi kasa kasa ka fito ka ce na rusa wannan kungiya na kori wannan karfi baya ciwa a mulkin demokradiya. to da abubakar ya danganta wannan laifi ga gwamnatin tarayyar najeriya wannan ya sa na yi ta kokarin ji daga bakin gwamnatin tarayya ta bakin ministan wasanni na kasa amma hakan bai cimma nasara ba yanzu dai a harkokin wasanni kallo ya koma ga hukumar kwallon kafan najeriya gini dai ya kama da wuta daga nan kuma sai ina 'yan najeriya suna nan sun zura hajjan mujiya Ladan Ibrahim Aiwa, muryar Amurka daga Lagos a Najeriya. Ga sharshin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka tana matuƙar damuwa akan yadda aka yankewa wasu mutane hudu 'yan ƙasar Rasha hukunci waɗanda suka halarci zanga-zanga da aka yi a Balatonia a cikin garin Moscow a watan Mayu na shekara ta 2012. Lokacin da aka yi zanga-zangar, dubban mutane suka ɗauki hanya wajen nuna damuwarsu akan yadda sakamakon zaɓe ya kasance da kuma dawowar Vladimir Putin akan kujerar shugabancin kasar rasha a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty zanga-zangar da aka yi an yi ta ne cikin lumana amma ma'aikatan tsaro sun hargitsa wa 'yan zanga-zangar lamari wanda suka kama ɗaruruwan sama da mutane tun daga nan an yi wa mutanen burtaniya da dama shari'a aka kuma yanke musu hukuncin zaman gidan yari a cikin mafi rahoton baya-bayan nan da ta bayar batun kare haƙoƙin bil'adama a rasha ma'aikatar haƙoƙin waje ta amurka ta fahimci cewa ƙungiyoyi masu kare 'yancin bil'adama sun yi imani da cewa kama mutane da ɗaurewa da kuma hukunta su duk hanya ce da za ta hana mutane ko ƙungiya da ta fito domin su nuna damuwarsu wajen yin zanga-zanga. Bugu da ƙari bayan 'yan zanga-zangar Baltonia, gwamnatin Rasha ta fito da wasu matakan ƙuntatawa mutane ƙasashen waje waɗanda take cewa ma'aikatan harkokin wajen Amurka suka haɗa da dakokin hana ta'addanci da sauran matakan da ake amfani da su wajen hana musu su, na bayyana ra'ayoyinsu kan gwamnatin. A taron 'yan jarida na goma sha takwas ga watan Agusta da aka yi, mataimakiyar mai magana da ma'aikatar harkokin waje wato Mari Harp ta nuna damuwarta matuƙa akan hukuncin da aka yanke wa 'yan zanga-zangar aka kuma kama Balatonia, Alexander Magalone da Ali Gaskrov su ne aka yanke wa hukuncin shekara uku da rabi a gidan yari. Eliyu Gashicin kuma an yanke mishi shekara biyu da rabi a gidan yarin. Ita kuma Elina Kasorbin an jefar da abin da ake tuhumarta da shi gaba ɗaya ba a tuntuɓe ta ba. Mr ta ce wannan shari'a ta biyo bayan shari'o'in da aka yi wa waɗannan mutane biyu a watan da ya shige saboda sun shirya zanga-zanga. musahab ta ce waɗannan shari'o'in da aka cusa siyasa a cikinsu ba a yi su cikin adalci ba kuma shekaru biyu bayan zanga-zangar ma an ci gaba da kama mutane mutanen ƙasar rasha sun cincinci gwamnatin da za ta ba su mutunci matsayinsu na 'yan ƙasa wanda za ta buɗe ido akan harkar kasuwanci da kuma ba su 'yancin da kulawa. Wannan shine herhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida Sarfilu kafin mai salama ga labarai a takaice. To dukan Amurkawan nan guda biyu da aka kwantar da su a asibiti bayan da suka kamu da cutar Ebola sun kawo ma gidajensu bayan da suka warke sare suka bar asibitocin da ke birnin Atalanta tana Amurka. a yau ne bruce robina na wato shugaban babbar asibitin jami'ar emory da ke can atlanta yake ga taron manema labarai cewa ɗaya daga cikin mutanen biyu wanda shi ma kansa likita ne da ya kamu da wannan cuta wato dr ken bradley ya warke sare ko ba ma sauran bushe-bushen cutar na cikin jikin shi tun kamar kwanaki biyu da suka gabata sannan ita kuma ɗaya wadda ta kamu da cutar wato nancy Wright ball tun ma shekaran jiya talata aka sallame ta daga asibiti amma ta ce a bar magana ta ta kada a faɗa amurka biyu dai sun samu cuta ne a ƙasar liberia inda suka je aiki a matsayinsa na likitoci domin ba da agaji kuma liberia kamar da aka sani tana ɗaya daga cikin ƙasashen afirka ta yamma da cutar nan ta auka gadan-gadan yanzu dai hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ce duka-duka cutar ebola ta kashe mutane 350 a mu na afirka kuma 576 daga cikinsu da 'yan liberia ne a can suka mutu a yanzu kuma an ce abubuwa sun fara lafa a wata unguwa da ake kira west point can marobe liberia din da 'yan sanda suka dauki ba daɗi da wasu mazauna wannan unguwa da suka nemi su auka wani wuri da aka keɓanta ce domin hana bazuwar cutar ta ebola Tuwa a gaishe masu saurare nan muka kawo karshen shirye-shiryen na yammacin yau sai kuma da asubahin gobe idan allah ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na jummai ali kafin mai sallama bari mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma marhaban ga bakin da muka yi yau wato reverend bitrus dangiwa da kuma barista solomon dalon waɗanda suka kawo mana ziyara a tashar mu yanzu haka da fata za su koma gida lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma sarfilu da ya amsa wayoyinku da des mcconney da ya haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniya mateo hajiya zainab alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.